Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi na yau a Alhamis 24 ga watan Nuwamba. kafin ku ji abubuwan da muke da A cikin shirin za a ji cewa babbar jami'ar Andre Salifu ta da magaram ta samu wani babban ci gaba abin alfahari ga jamhuriyar Nijar inda wasu malamanta na fannin kiwon lafiya suka lashe wata gasa da ta hada kasashen Afirka da dama. sannan za a ji cewa za kuma a ji cewa adadin 'yan majalisar dattawa da za su yi ban kwana da majalisar bayan karewar wa'adin suna kara karuwa. muna murna sosai saboda abokan uku cikin biyar da suka je wannan konkurin Allah Ubangiji ya sa sun samu wannan konkurin. kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafar da shirin na kasa ba kasawa ba wanda sulaimu mini barma ke gabatarwa akwai kuma akwai mu da sharhin jaridun ghana amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hatsi lafiya ga labaran wani bincike da aka kaddamar a wata daɗaɗɗiyar masujidar kirista da ke kyiv babban birnin ƙasar ukraine da wasu ƙarin wuraren ibada ya daɗa tabbatar da cewa hukumomi a ukraine ba su yarda da wasu shugabannin daɗaɗɗiyar ɗariƙar kirista ta orthodox da ake masu ganin masu ra'ayin rasha duk wada yakin da rasha ta shafe watanni tara tana yi a ƙasar ba. binciken da jami'an tsaro na farin kaya da 'yan sanda suka kaddamar a masujadar pasek lavra ɗaya daga cikin wuraren ibada na daɗaɗɗiyar ɗariƙar orthodox mafiya tsarki a birnin na kyiv lallai baƙon abu ne to amma ba haka kawai ya faru ba sashin leƙen asiri da ɓangaren yaƙi da ta'addanci na ƙasar ta ukraine jiya laraba sun bayar da rahoton cewa jami'ansu sun binciki gine gine majami'u 350 ciki har da wasu wurare da wata masujada da ikilisiya a yankin rivne mai tazarar kilomita 150 yamma da birnin kyiv rasha ta sake kaddamar da hare-haren jiragen sama kan bangaren samar da wutar lantarki na kasar ukraine jiya laraba inda sojojin na rasha suka nuna alamar niyyarsu ita ce kuntata ma 'yan ukraine yayin da ake shiga lokacin sanyi na winta hukumomi a kif babban birnin kasar ta ukraine sun ce mutane uku sun mutu a wani harin da ya ritsa da wani bene mai hawa biyu jami'an gwamnati sun ba da rahoton daukewar wutar lantarki a birane da dama ciki har da sassan kif da kuma maldoba makwabciya magajin garin kyuf Vidali kilisko ya aika da saƙon telegram mai cewa an auna ɗaya daga cikin madahun abubuwan samar da komo da rayuwa a birnin ƙasar inda wani mutum ya ji rauni. a birnin Lviv na yammacin kasar wanda ke daura da kan iyakar kasar Poland. Magajin garin ya ce lahirin birnin ya rasa wutar lantarki ko da yake nan take ba a bayyana adadin wuraren da aka auna ba cin kwallon da wasu 'yan maye gurbi su biyu na kasar japan wato risu duwan da takuma asano a cikin minti goma sha biyar kawai da ya rage ya baiwa kasar japan galabar bazata cin na cin ɗaya da biyu kan jamus wadda sau uku wato ko hudu take zama zakara a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya a rukuni na e na zangon buɗe gasar jiya laraba da farko 'yan wasan jamus sun fi birgewa a dandalin wasa na ƙasa da ƙasa na khalifa kuma sun fara nasara cikin minti 33 a wani fanariti da ikai gandagon ya buga musu wanda mai tsaron gida na japan suci gwanda ya janyo masu to sai dai jamus ta kasa cin kwallo na biyu gashi kuma japan ta takura ta a rabin filin wasa na bangaren jamus ta yadda har duwan ya ci kwallo ma japan aka zama ɗaya da ɗaya bayan minti takwas kuma sai asano ya ci kwallo na biyu ma japan wannan kashi da aka baiwa jamus shine na uku a jere da shahararriyar tauraruwar ta ɗanɗana a wasannin buɗe gasa bayan da ƙasar mexico ta make ta a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2018 sannan kuma ƙasar faransa ta ɗibge ta a gasar cin kofin turai ta wato ta shekara ta 2020 ko euro 220 gaida Ibrahim. Kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniyan bari mu kawo muku mu na farko. Babbar jami'ar andres Salifu ta da magaram ta samu wani babban ci gaba. Abin alfahari ga jam'uriyar Nijar inda wasu malaman ta na fannin kiwon lafiya suka lashe wata gasa da ta hada kasashen afirka da dama yayin da likitoci guda uku suka samu matsayin manyan farfesa a fannin kiwon lafiyar wakiliyar muryar amurka tamar abari tana dauke da karin bayani An yi gasar ne a fannin kiwon lafiya inda malamai uku suka zamo manyan farfesa da suka hada da Dr. Altini, Dr. Mamman Sani sai kuma Dr. Hassan Jangole. Habu Umaru shine babban jagora na jami'ar andre Salifu ta da Magaram. Muna murna sosai saboda abokanmu uku cikin biyar da suka je wannan konkurin Allah Ubangiji ya sa sun samu wannan konkurin. Wannan shi konkurin da ake yi duk kasashen Afirka ne suke gamuwa kowa ya kawo gwanin shi a buga jiya wannan lokacin da aka yi wannan shekara moshannin lakon 395 ne suka gamu na duka afirka suka buga a cikin da aka yi mu mutum biyar muka kai allah ubangiji ya sa uku suka samu wannan jarabawai a wannan na na moshannin medicine ne aka yi dr mamman sani rabiu dan kanta daya daga cikin waɗanda suka lashe wannan gasa ya faɗi muhimmancin wannan matsayi da suka samu murna ce ta ta jiha da magara shi wannan aka samu profesa guda babban kariya ce ga al'umma da babban ilimi ne to ba ɗaya ba yanzu har biyar gare mu da mutum biyu gare mu profesa yanzu mu zama mu uku shi yasa kowa yake murna ake shi daɗi saboda babban amfani ne ga jami'a babban anhwani ne ga likita babban anhwani ne ga al'umma da magana wannan konkurkin a abijakin mun wajen ɗari uku da tasa'in da biyar amma mu Nijar mu goma sha biyar amma mutum goma sha biyu suka wuce ba a taɓa samun haka ba zai ba mu damar mu ƙara zuwa da kyau horon da za a bada gangariya ne shi ko in ka ba yara horo gangariya za su koyi aiki mai kyau yaro ya koyi aiki mai kyau zai iya fitowa ya zama babban dokto shi ko dokto zai kula da jama'a al'umma za a ci ta. wannan gasar dai ba karamin aiki ba ne kafin a same ta cewar rektor habu umaru shi na medicine shekara biyu zuwa shekara biyu na ake yin shi wannan shekarar abuja ne aka yi shi wannan kunkurin abin da ya kamata a ce abu ne mai wuya sosai saboda yana tambayan mutum ya zamanto wani lokaci iyalin shi ma sai ya dan keɓe musu da ya samu ya shirya wannan kunkurin shi kuwa yakuba umaru ɗalibi a jami'ar andre salifu ta da magaram cewa ya yi ba karamin alfahari ba ne ga al'ummar da magaran da ma jamhuriyar niger la'akari da muhimmancin da kiwon lafiya yake da shi kenan abin alfahari ne a wajen abu ne na ci gaba samun farfesa a fannin kiwon lafiya ba fa dokta ba professor hawa fannin kiwon lahiya ina ga ba a nan Nijar ba ko a kasashen da suka ci gaba a nan da nahiyar Afirka ba karamin ci gaba ne musamman ga jiha irin ta da magana mai babba asibiti wadda idan kuka wadda babba asibiti ta mai ta da magana za ta iya zawa ta biyu ana iya bakiyar mutane daga maradi daga agadas daga difa da hama yan Najeriya da dama suna zawa na asibiti ta dutse ta nan da magana kuma dukkan su wannan malaman jami'a da suka zama professoci suna aiki kuma a wannan babba asibiti ta nan da magana kenan ba karamin ci gaba ne ba ga al'ummar jihar da magaran baki ɗaya. Wannan matsayi nasu zai taimaka ainuwa babbar asibitin ta jihar da magaran kasancewar farfesan uku dukansu suna aiki a can. tamar marabari murya Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. A gaida Tamar Abadi yanzu kuma ga Ibrahim da kashi na biyu na labaran duniya. To Hanifa yayin da ake ci gaba da takaddama kan dacewa ko rashin dacewa majalisar dokokin jamhuriyar niger ta karyata zargin cewa 'yan majalisar sun fara wani yunkuri na karawa kansu kudaden alawus alawus duk wada yanayin talauci da tsadar rayuwar da al'ummar kasar ke fuskanta. a wani kuma lokaci da matsalar tsaro ta addabi dubban 'yan kasar a sassa daban-daban. wakilin sashen hausa a birnin yamai silabarma ya fara da jin bayanin karyata zargin daga shugaban kwamitin majalisar mai kula da sha'anin doka malam kalla muktari wanda ya ce abinda an ka yi rubutu ne an ka yi saboda kiyaye abinda ba daidai ba cikin tahiyar da aiki tun yau da shekara goma ake yin shi akwai wa'ansu kuɗi da ake badawa cikin wani fanni ba wannan fanni ya kamata a bada su ba cikin wani fanni ne ya kamata a bada su kenan an ka sake juya rubutu don shi koma daidai yadda yake ko da bincike ya zo babu sha maki babu matsala ta adiba a galalle aikin asambile tana shi kan yadda ya kamata duk shekarun da sun wuce tun da an kai asamblen ga ta kasan nan ba ta binciken ta ba cikin aikin da take yi gare mu ne za a farawa kuma mu mun ka ce a fara da gare mu saboda kowa shi kiyaye amana wadda ƙasa ta bashi shine mun ka yau ba mu ƙara dala ba ba mu rage dala ba cikin albashin ta hanyar wannan zama majalisar na ƙoƙarin wanke kanta daga zargin da take fuskanta dalili kenan ra'ayoyi suka zo ɗaya a tsakanin 'yan majalisar na ɓangaren rinjaye da na adawa game da wannan magana ta gyaran fuskar dokar kuɗaɗen alawus dukansu yau kaji sun yi magana sun ce sun bincika sun ga doka yadda mun ga rubuta ta dala ba ta ƙaru ba dala ba ta rage ba kuma mu mun daga hannu mun ce mun yarda da wannan doka tun da bata saba ma irin alƙawulan da mu mun kasa a zuciyarmu ba ko kuma su wanda sun kasa ga zuciyarsu kenan duk wani mai karra karzon kurege ya zo ya karanta doka ya ga abin da doka ta ce kuma ya bincika ya ga menene ake canda menene ake yanzu zai ganin babu abin da ya canza aikin dan majalisa wani abu ne da ke ta halaka akan maganar kare haƙoƙin jama'ar ƙasa sanin mahimmancin wannan matsayin ne ya sa 'yan majalisar rokokin nijar ke da mafi karancin albashi idan aka kwatanta da takwarorinsu na kasashen yammacin afirka in ji honorable bukari sani zilli abin da ake samu dinnan allah ubangiji ya mushi albarka duk da yake in ka ɗauka a cikin ƙasa goma sha biyar ta ecos 'yan majalisar nijar su ne suke da ƙaramin albashi kenan ba abu wane ba wanda shi ana yin shi don kuɗi a'a doka ta ce duka maɗan majalisa guda za ya wakilcin mutum dubu ɗari abin da ya kamata fara yi ya tabbatar da kan cewa ke mutanen na nashi an tabbatar musu da lafiya ba su da yunwa yaransu suna makaranta na hudu lalle ƙasar niger an tsare ta da kyau. Sabon tsarin biyan kudaden alaus alaus ɗin da aka yi muhawara a kansa a wannan Laraba 23 ga watan Nuwamba ya samu amincewar dukkan 'yan majalisa 151 da suka halarci zauren majalisar kafin a nan gaba a gabatarwa bangaren zartarwa kudirin dokar don tabbatar da shi a matsayin doka ko kuma a maido da shi don sake yi masa karatu na biyu. A gaida Sila Barma. wani manajan babban rukunin kantunan na walmart ya zaro bindiga yayin wata ganawa ta yau da kullun ta ma'aikata ya yi harbin kan mai uwa da wabi a wani kantin kamfanin da ke jihar virginia ta nan amurka ya kashe mutane akalla shida ɗaya daga cikin munanan harbe-harbe cikin kwanaki hudu kawai a ƙasar a cewar 'yan sanda jiya laraba lokacin da 'yan sanda suka isa kantin wanda ke chesapeake birni na biyu a girma a jihar ta virginia sun tarar da mutumin a mace hukumomi sun ce ga dukkan alamu shi ya kashe kansa 'yan sanda na ƙoƙarin gano abin da ya harzuka shi wani ma'aikacin walmart ya bayyana yadda ya ga mutane na ta zubewa lokacin da mutumin ke buɗe wuta ba tare da cewa komai ba. A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu leƙa Najeriya, inda rahotanni ke cewa adadin 'yan majalisar dattawa da za su yi ban kwana da majalisa bayan karewar wa'adinsu ke ƙara ƙaruwa. wannan na zuwa ne bayan wani hukunci da kotun ɗaukaka ƙara ta yanki na hana tsohon gwamnan kebbi sanata adamu alero da tsohon jagoran majalisar dattawa sanata yaya abdullahi yin takarar kujeran sanata a zaben 2023 muhammad nasir na ɗauke da ƙarin bayani rikicin takarar kujerun sanatoci a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya ya biyo bayan shigowa jam'iyyar pdp na tsohon gwamnan jihar sanata adamu aleru da tsohon jagoran majalisar dattawa sanata yahaya abdullahi bayan da jam'iyyar ta riga ta kammala zaɓukan fitar da 'yan takara jam'iyyar ta pdp a jihar ta sake gudanar da zaɓukan fitar da 'yan takara a wasu mazaɓu inda aka zaɓi sanata adamu aleru a matsayin ɗan takarar sanatan kebbi ta tsakiya bayan haruna sa'idu ne ya ci zaɓen tun daga farko inda aka zaɓi sanata yahaya abdullahi ɗan takarar sanatan kebbi ta arewa an shigar da ƙarar sanatocin biyu inda babbar kotun tarayya da ke birnin kebbi ta baiwa haruna sa'idu takarar kebbi ta tsakiya shi kuma sani bawa argungu aka bashi takarar kebbi ta arewa sai dai sanata adamu aleru da sanata yahaya abdullahi sun iya aminta da hukuncin kotun farko suka ɗaukaka karar a hukuncin da alƙalan kotun ɗaukaka kara su uku suka yi wanda mai shari'a muhammad danjuma ya karanta kotun ta yi watsi da ɗaukaka karar ta tabbatar da hukuncin kotun farko jagoran lauyan masu ɗaukaka karar barista illo katini sanusi ya ce za su yi nazarin hukuncin da kotun ta yi. Don haka ba mu sanin menene matsayina akan waɗannan judgment din ko kuma akan waɗannan abin na issue din maka da su sai mun ga judgment din abin da kotun ce. Kama menene kuke kalubalanta? Akwai abubuwa da yawa ciki. Akwai abubuwa na maganar issue din cewa kotun da ta yi kes din wanda ta yi shi ba kai kamata ta yi shi ba. dokumentin da an da su gaban kotu ba su ya kamata a tsaye su ba abubuwan da ya kamata a jiya ba su an ka jiya ba mai take din shi na sama amma dai ina ga maka yanzu za mu yi sama ga wannan kes insha Allah kamar da ainihin client na mai ba instructions shi kuwa ɗaya daga cikin lauyoyin waɗanda ake ƙara Muhammad Mansur Aliyu cewa yayi eh to hukuncin kamar yadda shi mai gidan ya faɗa shine adalci mutane ne suna wata jam'iyya aka yi primary election yanzu kuma aka zo aka yi riga ya ci aka bayyana sai suka bar wacce jam'iyya suka dawo wata sabuwar jam'iyya to sai kuma a ce a kwace a ba wancan to kamar dai abu ne daga masu karfi da mara karfi sai ko ta tabbatar da gaskiya ta tabbatar mara karfi da kujerar shi har wayo kotun ta ɗaukaka kara ta yi watsi da ɗaukaka karar da ɗan takarar gwamnan jihar zamfara dauda lawal ya shigar gabanta inda ke kalubalantar hukuncin da babbar kotu ta gusautai na sanya a sake yin zaben fitar da gwani bayan na farko da aka yi wanda ya lashe a hukuncin kotun da mai shari'a muhammad shu'aibu ya karanta kotun ta yi watsi da ɗaukaka karar inda ta ce bai yarda ya yi ga umarnin kotu na farko na shiga zaben da aka sake yi ya nuna cewa ci gaba da biyar ɗaukaka ƙarar tamkar raina kotu ne loyan wanda ya ɗaukaka ƙarar barista nasiru sahabi tambuwal ya yi tsokaci akan hukuncin. mu so gaskiya mu samu nasara ga wannan appeal domin ya kasance pdp ta samu ɗan takarar gwamna a zamfara state amma kuma wannan ba za mu iya cewa a wannan abun hukuncin ya tsaya ba tunda a constitution na najeriya kundin tsarin mulki ya ba mu dama muna dama mu yi appeal zuwa ga kotun koli wato supreme court shi kuwa lauyan mai kariya ibrahim shehu wanda ke neman zama dan takarar gwamnan jihar ta zamfara indiana anaka ya ce hukuncin an yi shi cikin adalci i am joyous and i know my client is also joyous yanzu da wannan hukuncin na kotun ɗaukaka ƙara na hana sanata adamu aleru da yahaya abdullahi takara ya nuna an samu ƙarin sanatoci da ke aiki yanzu waɗanda watakila za su yi bankwana da majalisar nan da 'yan watanni masu zuwa muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin mu je ga shiri na gaba mu shakata da wannan. yanzu kuma bari mu koma gefe guda domin Suleiman Mumini Barma ya gabatar da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To a yau shirin zai nufi ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka ta tsakiya don duba yanayin rayuwar masu bukata ta musamman a wannan yanki inda wakilin sashen Hausa a ƙasar Kamaru Muhammadu Rabi'u danba ya tantauna da wani gurgu da ya yi fice a sha'anin kasuwanci a garin Gaundare bayan fama da faɗika tashi irin na zaman duniya. barin koma gefe in barku da Malam Muhammadu da bakonsa. jama'a assalamu alaikum ni dai sunana malam awal gurgu na taso ne daga garin ikon najeriya na zo kasan marwa na zo na juma kasan marwa ne zuriya dai har na gangaro gaundare cibiyar adamawa da ni da iyali na yanzu dai na zaune a garin gaundare ana gudanar da harka na yau da gobe. To malam awal a lokacin da ka taso wani irin alal misali sanji ka gani na yanda kake tafiyar da rayuwanka a can gida Najeriya da yanda kuma rayuwan ta koma a yau a nan kasar Kamaru. Na'am sanji dai akwai shi da yawa. Yanda nake tafiyar da rayuwana a can gida rayuwa ya tabbata ne akan roko da bara. da muka zo kasan marwada yana ci gaba da roƙo da baranshe na ga yanayin kasan kamaru daban take da na gida a kasan kamaru dai komin na kasanka ka samu abin da za ka dogara da shi shine na kama wani dan aiki na hannu na soma gyaran takalma ina gyaran takalma ina gyaran takalma shi wani makwabci na ya bani fili na soma noma a can marwa tukun ina noma gida ina yi har rayuwa ta kani kasan gamdare to da na zo gamdare har ma na zo na samu wayansu yan uwa na kasassu na can gida da ban san su a gida ba yau da gobe she muka saba da su a nan gamdare muka san ma a she gari ɗaya muke muka taso na ce musu to dogaro da bara bai zai yiwu ba kowa ya tashi da ya duba abin da zai yi haka dai a hankali a hankali a hankali har na fitar da su cikin bara kowa ya kama abin da zai iya yi kamar malam kabiru makaho na fitar da shi cikin bara gashi dai makaho ne amma ya samu wani dan sana'an shi shi ma yana yi na fahimci eh, man awal noma dai ka ta hallaka da ita shin noman ana wato hada ta ne da kasuwanci ko kuma a noman dai kawai zalla ake yi ba tare da hada da wani abin daban ba ka san malam rabiu asalin rayuwa in ka santa ita duk abin da zaka nema abin da zaka ci ka rufa maka asiri kake nema shi noman da nake don rufa maka na asiri da iyali ne na noma ana samun abin da za a ci har ya kai yau da gobe ana noman ana ci kuma ya saura wanda ya saura ana dan sayarwa haka haka har aka samu jari aka kama ma wani kasuwancin aka samu ana dan saye da sayarwa abin da ya bunƙasa sosai tun ma ana sayarwan har ya dama ina sayen amfanin gonan waɗansu in kuma sayarwa har na dai babban dan kasuwa ne ma a fannin kayan abinci tun ina nomawa ina ci yana saura in sayar har na siyan na wa'yansu ma amfanin gonan na sayarwa har na kama gona yanzu dai an fi sani na da malam awal mai masara ba malam awal gurgu ba in muka dan koma ba domin mu maimai mafi yawa da sun fi sanin malam awal mai masara masaran kuma ba wai aman awal na saya ne a wani waje domin shi ya zo ya sayar ba shi da kan kanshi yake noma shi yanzu zaka iya gaya mana kadada nawa ne wato gonan naka to ka san mu mun taso daga arewa mun fi gane sha'ani da sha'anin mu na arewa amma a nan na ji ana kiran da abin da ekta to dan fili aka bani guntu ina yi kamar da na ce ma a baya don abinci aje a zo yau da gobe na je na nemi she ta koma sana'a na je na samu wani babban gona kamar da na ce ma su yan nan suke ce ekta na samu je ekta goma na masara na to har da aka sanni a sha'anin masara ya zaman ma kai zaka zo ka noma masaran ka rasa ma waje sai ya sheka ganni don ni na daɗe abin na bunƙasa abin shi ya zamanto yanzu shi gonan na wani na bari wani na nomawa ni in saya ni na fita harkan noman ya da ina siye ne na kama shago don kowa ya noma masara je kira ni ce min to akwai masara ka zan kirga kuɗin shin bashi kuɗi dai na zaune ma rabiu yau da gobe kuɗi na zaune a bankaɗe ka noma ne ka kira ni ka faɗa min ce buhu nawa ka noma ka zo in kirga kuɗin kan baka ni kuma ina sayarwa to a yayin kake noman kan shin noma irin na da can irin na iyaye da kakanni ake ko kuma a'a noma ne wanda ake da kekuna domin ganin cewa abin ya bunƙasa kuma an samu amfanin gonan yadda rai yake so. Allah na tuba ai komai a farko yana da wuya ma rabiu da na soma da noma ne da bano wannan ana neman abinci ne ana so kada a dogara da nakasa da bara ana neman abin da za a ci ana yi ana yi ana yi abu kuma ya bunƙasa ba to ma rabiu hecta goma nan da na gaya maka noman kakane ne ya dai aljanu an nemi dai abin zamani ana noma da shi to na kasa ma ma rabiu iri iri ne yanzu kaman ma kabiru makaho ai ba noman yake ba shi sana'a yayi wanda je zai iya gano rashin lafiyar shi da na kasance yanzu kamar kuturu shi je ya noma to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tattaunawa yanzu a madadin malam awwal mai masara na garin gaudare da wakilin muryar amurka a kasar kamaru muhammadu rabiu dangba ni sule mumuni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya. A gaida Suleiman yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana. da jaridar da chronicle da su sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine aisha wan ta dakatar da lauyanta efa dati a matsayin mai tsaya mata jaridar ta ce justice lydia osai mafo wadda ke shari'a a babban kotun miyagun ayyuka a nan accra an maida tunaninta ko kuma da tafakurinta baya yayin da miracle atachi da ya odum suka gabatar da kansu a matsayin lauyoyi na enhuan mai lakani aisha huwa 'yar kasar china da ta yi ruwa ta yi tsaki a cikin harkokin haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya da ana ake cewa galamsi a bisa la'akari da cewar lokacin da duk ƙaramin lauya ke wakiltan wani a kotu to yana iya gabatar da kanshi ko ta gabatar da kanta a matsayin mai rike da babban jawabi makarrabai ko zuri'an jerry john rawlings na fa mutuwa The Herald ce ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce, A lokacin da Akwesibechi ya haɗe da kuji cikata kofi awono PV Oben yi Do da sauransu. Professor Kwesibechi ɗayan shahararren waɗanda sun kai mulki ƙarƙashin gwamnatin Provisional National Defense Council PNDC da Jory Rawlings ke shagora wurin fafatakar da sun kai har aka samar da jamhuriya na kudu. shi ma ya amsa kiran ubangijinsa ya haɗi da sauran shugabanni na pndc da mambobin national democratic congress ndc waɗanda sun ka mutu a baya-bayan nan jerin waɗanda suka mutu sun hada da jj rollins wadda shine ya fi duk sauran shugabannin ƙasar nan jagoran kasar a lokaci mai tsawo sai kaftin retired kojo kata paul victor oben da aka fi sani da pv oben da kuma professor awuno saura kuma sun hada da mrs ama benyewado da nuyama Don wacce ba a bisa ba tukun kudin gina majami'ar ƙasa ya samu amincewar majalisar dokoki ofuri'ata ne ya faɗi haka kuma jaridar ghanaian times ta ruwaito jaridar ta ce ministan kuɗi kan ofuri'ata ya faɗa cewa duk biyar da ya yi na kuɗin aikin majami'ar ƙasa halattattu ne game da abin da ya ce biyan kuɗin da aka yi halattattu ne na tsauran wato hakoki da ke a gwamnati wadda aka zantar ba daga kuɗin ƙasa ba yana amshi ne ga zargin da ake cewar ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar na biyan kuɗi da ya tallafa wa gina majami'ar kasar ghana ban ɗauki wani kuɗi daga gidauniyar kuɗin kasar na biya kuɗin gina majami'ar ta ƙasa ba yana mai jaddadawa da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau Radwan Allah Muktar Abbas sashen kausa na muryar Amurka Accra Ghana. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To. a takaice cin kwallo da wasu 'yan maye gurbi su biyu na kasar Japan wato da Risu Duwan da Takuma Asano a cikin minti goma sha biyar kawai da ya rage ya baiwa kasar Japan galabar bazata na cin biyu da ɗaya kan Jamus wadda sau hudu take zama zakara a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya a rukunin E na zangon buɗe gasar jiya Laraba. o masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatarwa sai Jimbe Hamza wanda ya bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa nake ce a wuni lafiya. ma'asala.